Kafa wannan haɗaka ta ƙasashen yankin Sahel tana cikin tsarin hanya mai kyau domin tana nuna mana niyyar gina wata amsa ta ƙasa da ƙasa gaban barazan da ta jima kuma za taimakawa wajen samun sakamako mai kyau wajen yaƙi da ta'addanci. A ganin ku yaya wannan haɗakar za ta gudanar da aikinta? Kundin ya tanadi ƙarara kafa wasu tsare-tsaren aiki a ra'ayina na kafa wani ofishin zartarwa ko wani ofishin dindindin tare da ƙwararrun ma'aikata ƙasa da suka dace domin tafiyar da hidimar aiki da daidaita ayyuka baya ga ofishin kula da aiki dole kuma a kafa wata hedikwatar soja tana yar ta zama mai ruwa biyu ko kuma wani kwamandan hulɗa inda kowace runduna za ta turo sojojinta sannan kuma za a samu wata dubara aiki ta yaƙi da ta'addanci sanya bayanai amma kuma ya kamata a yi hattara na saka aikin hukuma a ciki mai nauyi sosai bayan yaƙi da ta'addanci wannan haɗakar cikin ƙudurinta na biyar za ta kawar da 'yan tawaye cikin ƙasashe uku idan aka samu barazana kuna ganin wannan zai yiwu ana iya fahimtar hakan wani tsari ne na haɗin kai tsaro da wani buri na taimakon juna domin yaƙi da ta'addanci amma kuma ba a fahimta sosai burin ta ya zama na yaƙi da matsalolin cikin gida menene tawaye ko a misali abin da ya faru a Nijar a shekara 1991 ko kuma a shekara ta 2007 idan tana so ta zama mai ƙarfi to dole ta mai da hankali bisa wani jadawali wanda shine na yaƙi da ta'addanci kuma ta bara ɗaya gefe batutuwan cikin gida da ke kasancewa cikin jadawali na harkokin cikin gida da bai shafar gaskiya batutuwan tawaye. Kuna ganin wannan haɗakar za ta yi ƙarfi fiye da G5 Sahel? Akwai yiwuwar tafi kuzari da G5 Sahel domin ɗaya daga cikin raunin G5 Sahel shine na riƙe aikinta da da nasarorinta bisa ga taimakon kasashen waje alhali a cikin wannan ba a maganar taimakon kasashen waje amma yana nufin dogaro da kai niyyar karara da aka bayyana na aiki tare ba tare da shaku ba na tafiya bisa hanya mai kyau